kusan karfe goma sha biyu na dare Al'ummar musulmai suna ta ƙara matsowa a masallatai inda suke ƙoƙarin tsayuwar sallar dare da ake kira Lailatul Qadr. Salloli ne da ake yi wajen awowi uku ba ƙaƙƙautawa. A cewar Ustaz Mamman Lawali da ke bayar da sallar da farko dai ya bayyana cewa tana ƙarfafa sunnar Annabi da kuma kusanci ga Ubangiji da neman rahamarsa. To alhamdulillahi ga mu Allah subhanahu ta'ala kawo wannan darurruka guda goma masu albarka. Ramadan ya shiga yana tashi yana samun ibada yana tare da iyalin shi yana yana suna ibada. Usman yana daga cikin wanda muka yi kitibis da shi a masallaci yau kwanaki uku kenan ya ɗauki aniyar yin sallolin a cikin dare kwanaki goma na ƙarshen watan azumin. Babban lokaci ne wanda ta kamata duka musulmi. C'est un moment précieux pour le musulman de prier afin de voir la rémission de ses péchés. Donc il est plus que nécessaire pour le fidèle de profiter de ce petit temps qui reste pour que ses vœux soient exaucés. C'est pourquoi je fais ces prières. ciki ne yasa muke yin wannan ibada Allah taimake mu a wani bangare Musa yana daga cikin waɗanda suke gudanar da wannan salloli amma duka da iya ƙoƙarin da yi na ganin cewa an karasa sallolin tare da shi amma gajiya da an gaje sun hana shi takon saƙa a nan ya bayyana muna dalilin da ya sanya yake yin waɗannan salloli na ƙiyamun laili ina dai zuwa tunda na ji an ci ƙiyamun laili ana ƙiyamun laili akwai lada amma Allah ya sa an gama duniya laya Mutari Muhammadu, Studio Kalangu.